وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم 20 دقيقة وتنصفر ألف دقيقة أربعين هجرية وما يوم 30 دقيقة وتنقوم أكتوبر 2018 ميلادية a wannan majalisi namu na karatun almuwatta ta imamu malik ibn anas bi riwayati haylaisi anhu fi isnadin muttasilu ilai da muke gabatarwa a wannan masallaci na ihya sunna da ke unguwar gwammaja majalisu layin da ke kallon asibitin kashi na birnin kano na dala a birnin kano a najeriya yau insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu kura daga inda muka tsaya a cikin kitabu salatin jama'a babi na shida babu fadli salatul qa'imi ala salatul qa'id faddal mala ibrahim بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام مالك رحمه الله باب في صلاه القائم على صلاه القاعد قال الامام ابن بن هلال الله حدثني يحيى عن مالك عن عن اسماعيل بن محمد بن سعد بن ابي وقاص عن مولى عمرو بن العاص قول عبد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد باب da yake magana akan falalar na zaune ko akan sallar na zaune fifikon salla ta wanda ya a zaune da kuma wanda ya a tsaye wannan akwai abin da laraba suke cewa majazul haf an ce fifikon salla amma ba wai ana nufin fifikon salla ba da da na zaune da na tsayin ta yi wudin raka a ɗaya su kai in wannan ya yi hudu wannan ya yi hudu sai ya zanto mai ake nufi kenan fifikon ladan salla to amma da aka shafa ladan an san cewa za a iya ganewa a cikin zance to abinda ake nufi da fadlu salatul qa'im sallar nafila ke domin sallar farilla wajibi ne mutum ya yi ta a tsaye idan yana da iko in kuma ba shi da iko to zamansa ɗin daidai yake da tsayuwar wanda ya a tsaye mai iko malamai sun ijima'i akan cewa duk wanda yake da damar da zai tsaya kuma yake tsayawa yayi sallah a wazafa salatuhu batila fa salatuhu batila dan haka ba magana wai rabin ladan na tsaye ake magana ba ya saba wa Allah subhanahu wataala kamar da Imam Zarqani ya faɗa a cikin sharhin Muwatta nasa saboda ka al-mufadala din anan innama hiya fi salatin nawafil za mu zo mu ji sabanin malamai game da abin da ya shafi wannan قال الإمام عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل ابن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مولى لعمرو بن العاص أو لعبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi a cikin sahih kitabu salatul musafirin babu jawazin nafilati kaiman wa qa'idan hadisi na da ashirin imam النسائي يا رويتو شأتين كتاب قيام الليل وتطوع sannan ibn maja ya rawaito shi a cikin sunan kitabu iqamati salati wa sunnati fiha babu salatul qa'idi ala nisfi salatil qa'im a cikin ashabul kutubus sitta kenan isnadul hadisi قال حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل ابن محمد عن إسماعيل ابن محمد بن سعد بن أبي وقاص الزهري أبو محمد المدني ثقاني حجة ثقة حجة رواله مسلم والنسائي وابن ماجه ko kuma rawalahu ashabul kutub sitta ma gaba daya rawalahu ashabu al-kutub sitta kamar yadda imamu kamar yadda imamu ibnu hajar ya faɗa a cikin tahdhibul tahdhibut tahdhib to amma yana da hadisai da yake rawaituwa daga shurbatu ibn al-hajjaj da kuma ko kuma bega shu'uba shu'uba ibn al-hajjaj abu bisdam al-ataki al-makki tare da cewa yayi karatu a wajen sa'anninsa amma bai taba gamuwa da shi ba dan haka shu'uba bashi da ruwaya daga isma'il ibn muhammad haka zalika sufyan al-thawri da shu'uba kuma da sauri su sun rasu a shekara ta 160 shi shu'uba shekara ta 160 shi kuma sauri ta 161 to yawanci malaman su iri ɗaya ne ya rasu shekara ta ɗari da da talatin 134 an haife shi kusa da shekara ta 70 mutum ne wanda yake mai faɗin ruwaya yana da yalwar ruwaya yana cikin malaman da suke da ƙarfi sosai a sanin hadisai ibn shahab zuhuri ya dan girme masa da kadan domin ibn shahab ya rasu 124 kuma galibu zanni an haifi zuhuri kasa da shekara kasa da shekarun da aka haifi isma'il ibn muhammad amma al-imam al-mizzi a cikin tahzibul kamal ya rawaito wani a wata wata tarifa jiddan cewa ya rawato da isnadinsa zuwa ga shi Ismail ibn Muhammad ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas din daga babansa Muhammad ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas wanda hadisi yana cikin sahihu Muslim da sunanin Nasa'i da sunan Ibn Majah yake cewa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana yin sallama sai ya juya bangaren damansa sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai juya bangaren hagunsa sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah hatta yura bayadu haddai in ya juya din ba wai irin haka assalamu alaikum ta in ya juya har ku da kuke mamu nan bangaren sai kun hango farin kuncinsa in ya juya can ma can ma sai an hango farin kuncinsa sallallahu alaihi wasallam to a lokacin zuhuri yana wajen shi kuma zuhuri yana takama da yalwa ta riwaya ibn shihab kai bayalwar riwaya ba ma zuhuri ya rawaito hadisai sun kai casa'in shi kaɗai ya rawaito su duk duniya ba wanda ya musa musharaka kuma yawanci hadisan da rawi ya kaɗaita da su zaka ga suna da matsala ina raguwar marawata amma imam malik yake cewa imam zuhuri ya rawaito hadisai sun kai casa'in dukkan su kowane ƙawiyun ne shine yake faɗa cikin alfiya wa qala malikun rawar zuhuri. 90 fardan kulluha qawiy to imam zuri sai ji tun da yake bai taba jin wannan hadisin daga sa'ad bin abi waqas kuma gashi isma'ila ya faɗa sai zuri yace masa ala gafarta malam lakin lam nasma hadha alhaditha min sa'ad amma wannan hadisin da ka kawo mu mu taba jin sa lam nasma'ahu min hadisi rasulullah sama ban taba jin sa ba da Allah in ya juya sai an hango farin kuncin sanan ma haka kuma yana ci asalam ni ban taba sanin wannan hadisi sai Ismail ya juya ce masa a kullu ahadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'ta duk hadisan annabi da ya faɗa ka su zuri ya ce a a kaji ka so kaso biyu bisa uku na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam gaba daya zuhuri ya ce a anisfuha kana jin aka raba hadisan manzara sama gaba ɗaya na duniya aka raba su biyu kana jin ka ji rabi ce ina sa ran na ji rabi sai ce to ij'alhu fi nisfi lamta lam tasma'u to ka sashi a cikin rabin da baka taba ji ba zuhuri sai sallama masa wannan yana nuna maka karfin ruwayar Isma'il ibn Muhammad ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas jikan Sa'ad ibn Abi Waqqas ne Allah ya kare yadda a gare shi babansa muhammad ibn sa'ad ibn abi Waqqas yana ɗaya daga cikin hamshakan larabawa masu fasaha wanda in dai zai yi hudu ba ko ya magana to za a saurare shi amma wata matsala ta faru lokacin mu'awiyatu bin abi sufyan Allah ya kare yadda a gare shi da halifancinsa ya zo ƙarshe ya yi tunanin irin wahalar da musulmai suka sha wajen rikici na siyasa da yadda al'amarin nan ya komo zuwa gare shi da yadda ya kokarin haɗa kawunan musulmai kuma da irin matsalar da yake shirin mutuwa ya bari cewa har yanzu akwai mutanen da a kufa ba su sallama 100% zuwa ga jagorancinsa ba to sai ke tunanin wa zai ɗauko ya ɗora a cikin akan wannan al'amari wanda za a samu ƙarancin matsala to ƙarshe wasu suka ba shi shawara kuma shi ma ya gamsu da cewa ya ɗora ɗansa yazid wani mu'awiya to tun da ya fara jin kusantowar ajalinsa misali yawanci mutane sukan ɗan fahimci cewa dai da wuya su sake rayuwa da tsayi to sai ya tara mashawartansa ya ce masu to yana so su ɗaukar masa alkawarin yin bai'a ga yazid to sai yawanci mutane suka yi alkawari to sai tura da wasiku zuwa garuruwa duk wasu masu faɗa ji a kira wasu a ba su umarni cewa idan ya mutu bai'a tana nan ga yazidu ɗansa ya zama shi shine da ahad kenan abinda ake kira da hausa yarima mai jiran gado ya zama shi ne mai jiran gado crown prince to shi to lokacin da mu'awiya ya rasu gaskiya wasu sun bisa ga dacewar ayi wa yazidu mubaya'a daga ciki akwai manya-manyan mutane masu falala labin zubair kusan shi ne jagoran rashin yin mubaya to shi ma muhammad ibn sa'ad bai yi mubaya to sai dai shi bambancinsa da su abdullahi bin zubair shi ya kaurace wa komai ya koma ibada kawai yake to har sai da aka zo lokacin fitinar ibn al-ash'af abdurrahman ibn al-ash'af ita ce rigimar da ake ce mata fitnatul qurra na sha ba mu labarin ta ana shi ibn al-ash'ath yana ɗaya daga cikin kwamandojin banu umayya kun san bayan tun bayan rasuwar muawiya rikici ya ci gaba da barkewa tunda yazid bai samu goyen bayan kowa da kowa ba to amma ya gaji taurin zuciya irin ta bani umayya da kuma kafewa akan manufa kuma sannan yana son kujerar tasa wannan shi ya sa duk mutumin da bai masa mubaya a talallama ba to yana takura shi ya tirsasa shi akan sai masa baya. a sanadiyar haka ne aka yi asarar jina ne da yawa wanda a sanadiyar haka jika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka shi bisa zalunci a Karbala saboda shi ma yayi kwadayin karɓar mulkin a hannun Yazid ibn Muawiya shi kuma Yazid ya turo da karunsa karkashin jagorancin Ubaydullah ibn Ziyad ibn Abi su kuma suka yi gaban kansu wajen kashe jikan annabi sallallahu alaihi wasallama amma dai har yanzu yazidu ba zai fita daga cikin zargi na kashe jikan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da shekul islam ibn taymiya ya faɗa to yazidu bai dade akan kujerar mulki ba ya mutu ɗansa ya karɓa muawiya shi kuma ya zama sai ya guji ma tsarin ya ga ƙazantar da take cikin mulkin in ka auna ta da ribar to faduwa ce ya fito ya yi bara'a ga mulkin ya kubuta daga mulkin ya yi allah wadare da mulkin ya miƙa shi to shi ne sai na gabansa ya karɓa to a lokacin kafin karɓar marwan ibn al-hakam mutane da yawa sun so mulkin daga cikin waɗanda suke biye da yanzu to ganin ta faɗi da sashiya yanzu mulki zai sauka daga gidan mu'awiya kenan zai faɗa wani gida to shine marwan ibn al-hakam ya samu mulkin babansa abdul malik kenan to shi ma bai daɗe ba sai alkawarin bai'a ga ɗansa abdul malik ibn marwan to shine kusan ya ci gajiyar mulkin banu umayya to tun a lokacin a lokacin saboda mutuwar yazidu da kin ci gaba da mulki na Muawiya ibn Yazid wannan sai ba wa Abdullahi ibn Zubair dama shi kuma sai ya ƙara ƙarfi wanda sai mulkinsa ya wuce Hijaz ma Makka da Madina da Ta'if har sai da ya tsallako ya kusan mamaye ya samu Iraki sai ya zanto ana nema a yi kankan kan tsakanin jagorancin Ibn Zubair da Bani Umayya to sai lokacin Abdul Malik ibn Marwan to a lokacin ne shi kuma ya tsaya tsayin daka ya yi amfani da dukkan abin da Allah ya ba shi na ƙarfi akan ganin cewa bai bari an ci gaba da musu tawaye to yana da shugaban bataliyoyinsa baki ɗaya wanda ake ce masa rauh bin zimba wanda shi kuma daga bayan rauha aka kawo masa hajjaju a matsayin soja hajjaj ibn yusuf al daga baya kuma shi kuma ya kaddamar da hajjaju a wajen abdulmalik ibn marwan shi kuma daga baya ga ah, ai hajjaji ma zai fi masa to shi ya tura hajjaj ya je maganin yan fitnatul jazira sannan ya tura shi hijaz ya je ya kashe abdullahi ibn zubair sannan ya je ya kwace iraki da baki ɗayanta basra da kufa suka da ƙarƙashin jagorancinsa istatabbala hul'am to ya haɗu da jagorori a azzalumai shi ya Malik ibn marwan shi ma kuma ba kan lasa ba ne to a wannan lokacin shi ibn al-ash'af yana ɗaya daga cikin kwamandojin hajjajin ko Malik ibn marwan to amma daga baya ganin irin zaluncin da ake yi da rashin gamsuwa to shi ne ya sa a wata kusa da shekara ta saba'in sai shi ma ya ja tunga Allah ya sa da yawa daga cikin bayan Allah na gari sun gaji da zaluncin wannan daula ta bani umayya a lokacin to ganin ibn al-ash'as ya ja tinga kuma ganin cewa yana da ƙarfi yana da shauka ya sa da yawa daga cikin bayan Allah suka bi siyasarsa sa'id ibn jubair ya bi shi mutarrib ibn abdullah ibn shikhir ya bi shi muhammad ibn isma'il muhammad ibn sa'ad ibn abi waqas nan shi ma ya bi shi da yawa daga cikin mutane suka bi shi wanda rundunar nan ta wahalar da hajjaji kwarai da gaske so da an buga an buga kullum duk bala'in da ake ana cinye su hajjaji amma daga ƙarshe fakaratin dawratu alaihi sai zanto allah ya kaddara hajjaji ya ci nasara akan fitnatu ibn al-ash'af aka kamo su shine sa'id bin jubair da mutar bin abdullahi shakir suka gudu shekarar su goma sha biyu a kuri da muna tarjama sa'id bin jubair ina jin kuntuna yake cewa mun kuya mun kuya har sai da muka zo muna jin kunyar Allah kan kuyar da muke ya zamu ta koyewa mutum suka fito suna fitowa Khalid ibn Abdullah Khalid al-Qasari shi ma kuma jabbari ne daga cikin jabbarin na na wannan lokaci ya kama su yasa aka kawo Abdul Malik aka kawo Hajjaj su shi hajjaju ya ya dinga musu tambayoyi in ka ce ka kafurta su shi duk sai da aka musu wannan fitina in ka ce ka yadda kai arni ne sai ce to koma gefe in kuwa ka ce kana kan musulunci to zai kashe saboda ka yadda cewa kurujin da kai kafurci ne man shayin tarjama hajjaju bin yusuf ai in muka zo to shi muhammad ibn sa'ad ibn abi waqas baban isma'ila kenan marawacin mu na yanzu yana cikin wanda aka kama an kashe shi a wannan lokacin to a lokacin da aka kashe shi shi wannan ismail din wanda shi ne shehu malik ba shi da yana yana ɗan yaro yana karami ibn asakir a cikin tarihin madinatu dimash ya rawaito da isnadinsa zuwa ga abdurrahman abu abdurrahman ibn abi sufyan ibn kuwaiti ibn abdul ya ce lokacin daren da aka kashe ibn al-ash'af a lokacin ne kuma na sauka a ƙarƙashin bakuncin abdulmalik ibn marwan sai abdulmalik ibn marwan ya tambaye ni tunda daga madina ke ce yabna kuwaiti kaifa ya kudu ahalil madina me mutanen madina suke faɗa game da wannan aron gama da muka yi da wayannan tsagiru a san dole dai ka ba da amsar da za ta yi daidai sai yake cewa aina ba su suna munna da irin nasarar da amirul mu'mini ne ya samu sarrahun zafuru amirul mu'mini na wa ma'ayyadahu Allahu minan nasar ce a mutanen madina ba matsala to in ji shi ibn huwaitsi ya ce ina wajen sai ga isma'ila an zo da shi shi wannan rawi ɗinmu kenan fa utiya bihi da shi Ismail ibn Muhammad ibn Sa'ad da Usman ibn Amr ibn Musa ibn Ubaidillah Taymi su biyu suna ɗan yara an zo da su gaban Abdul Malik Abdul Malik yana tashi sai ce da Yahya ibn al-Hakam ya haya kwashi waɗannan yaran guda biyu ka je ka duba ka gani hal ambata shin gashi ya fito musu irin gashin manya a jikin marasu Yahaya ya ɗauke su ya je ya bincika su sai ya dawo yake ce musu ya amiral mu'minina ma za ka min huma illa mithlu khaddayhima ai inda magana gashi ne to yadda ka ga kumatunsu babu gashi mana ba su da gemu ba su da saje to haka ma can mara su take sai kawai ransa ya ɓaci shi kuma malik ibn marwan sai yi. la jabarallahu, yutma kuma wala rahima abawai kuma kada Allah ya tausaya wa maraicin kuma kar Allah ya ji kan baba ba iyayen saboda rikicin siyasa ya shiga tsakani ya so da a ce sun balaga da kashe su zai to amma ba ku duba duk jabberancin daular bani umayya in dai suka ci karo da abin da shari'a ta ce a yi to shi suke kai dai ka bar rikicin siyasa masu zagin daular bani umayya galibin su san zuciya ne da san rai yake sa suke zagin daular bani umayya suke shigo da shi a cikin khilaf na aqida amma in ba haka ba jagoranci in ya huce na sahabbai Allah ya kara yadda a gare su da kan sayyidina abubakar zuwa kan muawiya to aglabun jagoranci zalunci yana kun yawa a cikin sa ko kuma akwai zalunci da yawa a cikin sa dan ba za ka yabi wata daula ka yi wa wata daula gori da yaban da kai wata daula ba sai ka tarar da abin da ka yi wannan daular da shi to waccan daular ma tana da irinsa da za a yabe ta in kuma dalili kaza da kaza ne zai sa ka kushe daula kaza to daula kaza ma tana da kazanta da da da da abin nan da damuwar da take irin ta waccan daula shi yasa da ma ka kautar da tunaninka daga abin da ya tafi tilka ummatun qad khalat la ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun kai kuma ka fuskanci abin da yake da alaka da rayuwa ka kai tsaye wancan ka bar a matsayin tarihin da za a karanta a fa'idantu kamar yanzu da muke karantawa to da zai fiye maka alkhairi ana ganewa jama'a to sai hajja sai shi abdulmalik sai ce a kwashi su ismail din nan a sai ce da ibn al-hakam man jiru kuma wa kake jin tun tunda waɗannan an kamo su ne iyayensu an kashe su yanzu dole su samu garanto wanda zai zauna da su karkashinsu wanda in matsala ta faru garantan za mu tambaya sai ibn al ya ce masa ya amir al-mumini lauka na min juzam da a ce 'yan yankin juzam ne to sai ce lakana inda rauwa da sai mu a nemi mana rauh shine daga juzam sai mu danka masa su sai mu ce ya zama shine garanto dinsu walau kana min kal da a ce kuma daga kabilar kalbu suke to da sai mu nemo ibnu bahdal ibnu bahdala sai mu ce shi ya zama garanto dinsu yace walakinnahuma minka ya amiral mu'minin sai dai kuma duka tare kuke da su duka quraishawa ne kai ma kowa ba quraishi ne walan yujira laka ahadu kuma babu wani wanda ya isa ya garantu a kan wanda ya fito daga danginka yanzu kenan dole kai ne garanto ɗinsu sai ce to ba ku ka kwashe su ka tafi da su suna karkashi na ɗin to shi ibn hakan ya kwashe su suna ‘yan yara ‘yan mutsi-mutsi to sai ya sai musu masu reno ya sai musu taguwa sai ya aiko su madina ya ce a ba za a rike su a sham ba a dawo da su madina to shi ne kawo shi madinan da aka yi sai aka kai aya musu ka sai je tarar da gaggan malamai sai ya karatu sai zama ɗaya daga cikin kibaru fuka ha'il madina farawa da malik sai imam malik ya yi ruwaya a wajensa to wannan kenan game da tarihin shi ismail ibnu muhammad ibn Sa'id ibn abi waqas Allah ya ji kansa da rahama za mu fa'idantu da cewa zakaran da Allah ya nufa da cara ko ana muzuru ko ana shaho sai yayi shi yanzu kun ga ai gaba ta kai shi ma gobarar titi an kashe mahaifinsa a sanadiya ka an dawo da shi madina ya samu tafarru kuma ya yi karatu kuma kaskancin da ya shiga a lokacin daular bani umayya bai hana masa kuma ya zama babban mutumin da zuhuri yana ɗaya daga cikin manyan malaman bani umayya mun taɓa tarjama zuhuri mun faɗi mawqifinsu da abdulmalik ibn marwan amma a haka gashi ya kawo hadisi zuhuri bai sani kuma a haka zuhuri din ya haƙura ya sallama masa saboda haka talaucin iyayenka ba zai hana ka neman ilimi ba maraicinka ba zai hana ka neman ilimi ba rashin mukami ko mulki ko siyasa ko wannan siyasa ba zai hana ka neman ilimi ba an maulan li'amr ibn al'as aw li'abdullah ibn amr ibn al'as wannan shi mai ruwaya yayi shakka yace an karbo daga maulan amr ibn al'as ko abdullah ibn amr ibn al'as to a ƙa'idar hadisi sai an sanka an yi binciken nagartakka da haddarka sannan za a duba ruwayarka a ba ta suna ko idan aka samu mutumin da ba shi da hadda to za a kalli gwargwadon abin da ya rasa na haddar sai a baci suna daga nan sai ruwayarsa ta samu suna idan ya zanto ah, haddarsa ta ɗan zube kaɗan sai zama sadukun ba zai rawaito hadisi sai ba sai hadisi hasa in ya zanto kuma ta ɗan zube kuma yana ɗan hadawa da kuskure sai zama sadukun lahu waham ko saduqun rubbama wahim ko sadukun yahim ko sadukun kasirin waham gwargwadon sunansa gwargwadon sunan ruwayarsa farashin da za a yi ruwayarsa kai ƙila zai iya zama shi shine in ya zanto haddasa da kuskurensa kusan suna nema su kan kan kan idan ku yi zanto kuskurensa ma yarin jaye haddasa to sai zama fahishul ghalab ko kasirul waham ko kuma shadidul ghafla wanda in ya rawaito hadisi hadisin sa ya zama da'ifun jiddan bayan da za a kuma hadisin sa ya samu karfafuwa haka bangaren nagarta sai an tabbatar da cikar musuluncin mutum da sa da kamewarsa sa'an nan ne in aka hada da hadda da nagarta sai ya zama sika to don haka akwai hadisi akwai mutanen da kwata-kwata sun janyo cikas inda ba za a iya gane me su ba daga ciki akwai mubham shi shine wanda aka faɗe shi wanda aka faɗi shi amma ba a faɗi sunansa ba tunda ai sai mun san sunansa sannan mu gawaye to wannan mubam ne tunda sai aka ce an karɓo daga wani bawan amr ibn al-as ko abdullahi ibn amr ibn al-as duk da cewa an yi shakka ka kyala ma magana shakka yanzu kaddara mun gano na amr ibn al-as ne ko na abdullahi ibn amr ibn al-as to waye shi in yana da bayin da yawa ba kuma a cikin su akwai masu matsala da haka ibhami a marhalar sahabbai ne kawai ba shi da matsala amma in yi sako ƙasa a al-mubham mushkil da hadisin da ya zama akwai rawi mubham a ciki to yana da matsala to don haka in muka ɗauki zahirin wannan riwayar tana da matsala saboda a cikinta akwai rawi wanda yake mubham waye shi ne wa maulan li abdullahi li abdullahi ibn amr bin al-as مولا لعمر بن العاص أو لعبد الله بن عمرو بن العاص amma a nan wasu malaman sun yi ƙoƙari su rinjayar da maulan waye kamar yadda ya zo a cikin wata waya, an maulan li'abdullahi bin amur bin al'as ba tare da shakka ba duk da cewa da yawa daga cikin malaman malaman shari'a da suka sharhi muwatta ba su tsaya masu su tantance ba su damu da ko na amr ibn al-as ko na ba ko na abdullahi ko ma dai na waye ba a faɗi sunansa ba kamar yadda zarkani a cikin sharhin muwatta ya kawo da kuma halawi a cikin aujazul masalik shi ma taba'alli az-zarqani alaihi ma jami'an rahmatullah sai dai alhafiz hafiz ibn hajar Allah ya ji kansa da rahama al yake cewa lokacin da yake kawo almajiran amr ibn as ko kuma lokacin da yake kawo almajiran abdullahi dan amr dan as ya ce a cikin almajiran abdullahi akwai wani maula nasa sunan maulan nasa abu qabus abu qabus da kuma yake kawo almajiran amur bin al'as ya kawo cikinsu akwai wani maulansa shi kuma sunansa abu firas yazid na rabah maula amur bin al'as to to anan yanzu ya ibn hajar ya ɗan rage mana aiki idan ya zanto an maulan li abdullahi ibn amur bin al'as ne to mun sani a cikin almajiran abdullahi dan amur dan as akwai abu qabus sai mu je mu binciki waye abu qabus ya ruwayarsa take za mu karɓa ko ba za mu karɓa ba idan kuma ya an canka cewa na amur bin al'as ne to yana da abu firas wanda shi ne rabah shi ne zai bin rabah maula amur bin al'as ala kulli hal hadisin dai sahihi ne a kharajahu muslim wannan sa'i wa bin maji shi wannan hadisin so da haka ya zo ta wasu hanyoyin da ya ɗebe mana wannan shakkar wataƙila shi ya sa imamu malik ya samu confidence ya samu karfin kwarin gwiwa na kawo hadisin a wannan babu an maulan li'amr ibn al'as au aw li'abdillah ibn amr ibn al to akwai tarjama amr ibn al amma ba za mu yi ta yanzu ba gaskiya saboda idan muka fara yin ta lokacin ba zai kai mana ba za mu katse ina so kuma mu dinga haɗe tarjamomin a waje guda don su ma karatu ne da malam abba zai samu lokaci ya ware mana tarjamomin ya haɗe mana su a wuri guda to sai mu dinga samu muna koma zuwa gare su lokacin da muke buƙatar mu ji tarihin da tarjama su sabon saboda mu samu mu fa'idantu da abin da suka yi ko kuma su tun da ba sahabi kare muke wa tarjama ba har da magabata mu samu mu amfana da abin da suke aikatawa na alkhairi don haka muna da tarjama amr bin al da ta abdullahi bin amr bin al Allah ya kare da a gare su sai bi mu bashi Allah da za zamu karasa tarjama Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala an abdullahi bin amr bin al-as anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala salatu ahadikum wa huwa qa'idun mithlu nisfi salati mithlu nisfi salatihi wa huwa qa'im dayanku idan yayi sallah idan yayi sallah a zaune salatu ahadikum wa huwa qa'id dayan ku idan yayi sallah a zaune yana da lada amma ladan nasa mithlu nisfi salatihi wa huwa qa'im irin rabin sa in yayi sallah a tsaye to anan sallar abinda ake nufi ita ce sallar nafila bila khilaf ibn abdulbar Allah ya ji kansa da rahama ya yi ƙoƙari ya kawo hikimar da ta sa aka fifita wanda ya salla a tsayen saboda a cikin tsayuwar akwai mazidun minal mashakka akwai ƙarin wahala ita kuma ƙarin wahalar Allah ne ya sa a yi ta kuma shari'a ta rangwanta wa mutum a nafila in ba zai iya ba ya zauna to ba zai yiwu ba ko kuma in koda zai iya in zai iya zama wanda ya jure ladansa ya kuna wanda bai jure ba amma ku sani ba ko ina ne mashakka take mutabara misali yanzu aikin haji akwai irani akwai tamattu'i akwai ifradi wasu suna kokarin fifita wani akan wani saboda a wannan an fi shan wahala to ita mashakka din inda ba an dauka an dauke ta an yi takhrijin ta ba an ga akwai maslaha shar'iyya a cikin ta to ba wai mujarradin ita ce take sawa wato ba ita kadai ce tsirarar ta take sawa a fifita aiki da aiki ba domin yuridullahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra ma ja'ala wa ma ja'ala alaykum fid dini min haraj Allah subhanahu wataala ya faɗa ala lisanin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa yadhu anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim to wannan ayoyi suna nuna mana cewa Allah yana neman ya sauƙaƙe mana lokacin da har Allah ya rama ya kai mana ashe ba wahalar ake so mu sha ba sai dai kuma taklifi da ake mana shi at taklif shine ilzamu ma fihi mashaqqa a dora maka abin da yake akwai wahala a cikin sa kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Sufyan ats Allah ya ji kansa da rahama yake cewa man salla jalisan falahu nisfu ajril qa'imi wa man laysa wannan ga mutumin da yake da lafiya ba shi da wani uzuri sai ya sallarsa a zaune to za a ba shi rabin ladan wanda ya a tsaye sallar nafila kenan amma in ba haka ba kamar yadda muka yi bayani cewa in dai har rashin uzuri ne ko rashin lafiya ko rashin iko ya sa shi ya a zaune to Allah zai ba shi lada irin ladan wanda ya a tsaye imamun an-nawawi Allah ya jikansa da rahama yake cewa malamai suna cewa za fi salatin nafila wannan batun amma a sallan nafila yake wa amma fardu fala yajuzu al-qu'ud fihi ma'a al-qudrati 'ala al-qiyam bil ijma' amma in sallar farilla malamai sun ijma'i cewa bai halatta mutum zai iya tsayawa amma ya zauna ba fa in ajaza idan mutum ya gaza kuwa lam yunqas sawabuhu ko lam yanqus sawabuhu in gazawa ce ta sa ka kasa tsayuwa to Allah ba zai rage maka ladanka ba ita kalamun nawawi rahimahullah imam zailai a cikin abun nan yake cewa يدل عليه ما أخرجه البخاري في الجهاد عن أبي موسى مرفوعا إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما يعمل مقيما صحيحا ماذا الله سبحانه وتعالى إذا متن يرش اللافية ko tafiya ta kama shi tunda a tafiya an sauke maka nauyin farilla ma kaga ba kowace nafila kuma za a dora maka ba to sai zan baka samu damar yin abin da ka saba yi ba na sallolin nafila to Allah zai kwaso gaba ɗaya ladan sallan nafilan da komai sai ya baka kaga rahamar ubangiji kenan subhanahu wata'ala badaruddin al-aini kamar da ke cikin umdatul qari ya koro hadisin da imamu tirmidhi ya rawaito Allah ya kare da a gare shi yace hadha alhadith mahmulun inda ba'd ahli alilmi ala salati at-tatawwu shi ma ya tafi akan cewa wannan ta goma shi da aka yi shi ma amma a sallar tatawwu ne ba a sallar farilla na'am karanta hadisi ne wallahu ta'ala a'lam قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال لما قدم المدينه نال وضعه من معركه شديد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة صلاة القائم قال رحمه الله قال رحمه الله تبارك وتعالى وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص annahu qala wannan isnadin malik an ibn shihab an amr al-as yanzu muna nan da tarjuma abdullahi amr al-as ita ma ko annahu qala lamma qadimna al-madinata nalana waba'un min wa'kiha shadid nalana waba'un al-waba'u shine annoba abinda ake nufi da annoba kuma shine samuwar wani yanayi da zai yi awon gaba da rayuwar mutane da yawa a lokaci guda wanda kuma sababinsa shi ne rashin lafiya ko cuta shi yasa ka ga an ce annoba ta barke sai a ce ta ne sai a faɗi cutar annoba a ta amai da gudawa annoba ta mashaku annoba ta sankarau Allah ubangiji ya tsare ni. min wa'kiha na mashashara ko zazzaɓi. wanda alwa'ku bi fatahi alwawi wa sukun alain alwa'ku shine wasu suka ce zafin zazzabin wannan zafin da yake kona jini shine alwa'ku shiddatul har min almarad amma ibn abdulbar ya ce wancan magana abul walid albaji ce a cikin almuntaka sharhin muwatta ibn abdullah kuma ya ce alwa'ku din baya zama ba a samun alwaku sai a cutar da ta shafi zazzabi shi kuma zazzabi yana da bangarori daban-daban yana da azuzuwa zazzabin cizon sauro zazzabin shawara zazzabin kaza zazzabin kaza da yawa mafiya shahara daga cikin zazzabi akwai malaria a yanzu kenan da kuma typhoid amma ba ka kuma akwai wasu nau'o'i na zazzabin wanda suke hada da zafin jiki akwai kuma cututtukan da suke da zafin jikin amma kuma ba zazzabi ba ne to ba mu dai da kes da kalmar alwa'ku na haka ba sai mun shiga da yawa cikin bayan fashin fada maganganun da malamai suka fada ba game da abin da ya shafi ma'anar ta'aluha mun fahimta cewa abin da ake nufi da alwaku a nan shine zazzabi to nalana wa ba'un min ha shadi. wato sai zazzabin ita wannan madina sai ya same mu saboda a lokacin sun canfa cewa duk wanda ya shiga garin madina to ya shirya akwai zazzabi na musamman da zai yi a wannan gari dama da da madina da khaibar tun a jahiliya sun canfa kuma ba canfi ba ne kawai iskar madinan ce take ɗauke da wani irin yanayi wanda duk bako in ya shigo da ya shaki iskar in ta gauraya da tsarin jikinsa a wannan lokacin to sai ya ji ya shigo madina to shi yasa sai suka kawo ka'ida tun a jahiliya suke ba da shawarar duk wanda ya shigo madina akwai su baituka na sha'afa sun na manta su duk wanda zai je khaibar ko madina to sai an bashi maganin wannan annobar in ba haka ba in yaje sai ya kwanta ko san me suke yi maganin annobar sai mutum ya yi haushi irin na jaki so goma kuma sun yi ɗin cika ga ta abinan ɗin yana <laughs> cikin kutubin tarihi to idan mutum ya wannan anyan hak menene an yi ashirar na hiƙa ko menene idan na allah ya sa na sake tuno su zan karanta muku bai cika to don haka in mutum zai shiga su yayi wannan haushin sai ya shiga to kaga musulunci kuma ya zo ai ba batun ayi haushi to nalana wa ba'un min wa'akiha shadid sai annoba ta masassara ko mashashara an gyara mu wancan kan ko ta mashashara ta madina shadid wato mai matukar tsanani ta same mu imamun nasa'i ya rawaito daga sayyidina abubakar allah ya ƙara da a gare shi lokacin da annobar ta daki sayyidina abubakar ta shiga jikinsa sai aka ji shi yana cewa kullum ri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min shiraki na ali saboda zafin zazzabi yana cewa kullum ri'in duk wani mutum musabbahun fi ahlihi yana waye gari a cikin iyalinsa wal mautu adna min shiraki na alihi mutuwa kuma ta fi kusa da hancin takalminsa ma'ana ashe tahowa muka yi mu muna ganin cewa mun zo madina za mu ci gaba da rayuwa mu yada addini ashe mutuwa za mu yi kasu irin surutu na mara lafiya to irin wannan kama faɗa watakila sai ma ka tashi daga rashin lafiyar a ce ka ji abin da kai ta faɗa ka ce na ji na kasa rikewa ne kuma da yake sai na abokar gwani ne wajen sanin waka kawai yi ne bayan da wuya kan sai na abubakar ya waka to amma waka ta zama sajiya ta balaraban kawai ta balarabi na farko wanda mutum zancensa ma yana kusa ya zama waka ko da bai yi niyya ba shi yasa da baka mutum zai kawai sai ka ji waka ta fita ba mu ne yanzu za ka yi ta ba fahimtar ka notis ka yi ta ba kwakwalwar ka notis ka shekara ma baka ba ta baka baiti ɗaya mai kyau ba amma su kawai suna magana wakar tana fita sai na bakar yana cewa kullum riƙin musabbahun fi ahlihi walmautu mautu ajina min shiraki na'li sannan bilal Allah ya ƙara yadda a gare shi shi ma an ji yana cewa alalai ta shi'iri hal abitan na lailatan diwadin, wa hauli wa jalilu ko wa khalilu وهل يبدو لي وهل أردا يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وطفيل يا تعالى ليت شعري ويوني إناذا ساكينا هل أبيتن ليلة بواد وأكوي ونلوكتي دزيزو الرايو har na kwana dare ya zo ya huce in yi bacci in kwana in tashi biwadin a wannan wadi in zaza wa hauli in khirun ga itaciyar idhiru wa jalilu ga itaciyar jalilu a wajena a kusa da ni maka kenan mana zan wayi gari yanzu in ga ga a kaza ga a kaza wanda a maka ake samun su wa hal aridan yawman miyaha majinnatin yanzu kwa lokaci zai zo lokacin da zan ga na na fito dan tafiya yawo haka ganni gashi na zo ruwa na majinna wa yabdu walli shamatun wai za a samu lokacin da zan hango dutsen shamatu watsafilu da dutsen tsafilu wanda duk in ka fita waje ko ka fita kiwo ko ka dan fita shawagi ko shan ko dan farauta haka ko wani abu a maka duk zaka gamu da su to bilal an ji shi yana yawan fadar haka to na aisha ta ji abubakar yana fada haka ta ji bilal yana fada haka ta ce sai na fita na je na gaya manzon allah sallallahu alaihi wasallam na ya rasulullahi kaji kaji kaji kaji abinda mutanen naji abinda abubakar yake faɗa kaji abinda bilal yake faɗa kawai manzo Allah sai ta ce Allahumma habib ilaina almadinata ka hubbina makka Allah ka sa mu so madina kamar yadda muke son makka aw ashadda hubba ko Allah ka sa mu so madina sama da yadda muke son makka wasahiha Allah ka gitta mana iskar madina da yanayin zama a garin madina wa barik lana fi sa'iha wa muddiha kuma Allah ka sanya albarka a cikin nabo gajinta da kwanan awanta dan mu kuskurinta wanda ake yin awo da shi wanqul hummaha ila aljuhufa Allah ka dauke wannan mashasharar ta da zazzabi da jantai ka mayar mana da ita garin juhufa ko kuma ila mahya'a to mahaya a ɗin ita ce da ya ji huba kamar yadda su suka fassara kuma kamar yadda ya zo a cikin ruwa ya. to sai Allah ya amsa wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya da iskar Madina ta zama mai kyau wadda zaka ce to wai me yasa sai bako to ai saboda shi na ciki din mizaj ɗinsa yanayin jikinsa ya saba da ita iskar to sai Allah ya gyatta ta sai zanto da bakon da wanda ba bakon ba kusan madinan duk ta zama daidai iri ɗaya tsakaninsu amma a da duk ya shiga madina sai ya yi wannan zazzabin to don haka shi ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi musu wannan addu'a to shi shi Abdullahi dan amur ɗan asa yake cewa lokacin da muka zo Madina nalana wa ba'un min ha shadidun wato irin abin da ake samu wato annobar da take cikin garin Madina ta mashashara da zazzabi sai ta same mu فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في سبحتهم sai manzo Allah sallallahu ya fito ya tarar da mutane suna sallah fi subhati as-subhatu ita ce sallar nafila ke an kira ta da suna as-subha saboda ta kunshi at-tasbihi da da ambatan Allah subhanahu wataala amma ba haka ba kowace sallah ma za ta iya zama as-subha sai dai kuma sallar nabila ta shahara da cewa ita ake kira asubha subha kamar yadda da yawa daga cikin malamai suka faɗa to manzala sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya tarar da su suna wahum yusalluna fi subhatihim qu'udan suna salla a zauni abul walid al-baji a cikin muntaka al-muntaka sharhin muwatta yake cewa a cikin wannan hadisin akwai abin da yake nuna cewa annal murada umumus salati shamilata lil fard wal nafl mustadillan bi qawli ta'ala fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna ai sallar ma da mazala sama ya samu suna yi saboda jin jiki har da sallar farilla domin Allah ya kira sallar farilla da suna subha fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun ku yi sallah ma'ana ku ambaci Allah ku yi sallah kenan lokacin da kuka yammata da kuma lokacin da kuka wayi gani to mazala sallallahu alaihi wasallam ya tarar da su suna yin sallar nafila a zauni da isa imam malik ya kawo wannan hadisin a wannan babin don ya nuna maka cewa idan uzuri ya kama ka yi sallah a zaune to ka iya ta a zaune kamar yadda dai muka yi bayani wallahu ta'ala na قال الإمام عن سالم بن يزيد عن المطلب بن عبد الله عن المطلب بن عبد بن ابي ولاد السامي عن حفصه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا الارض ما رايت رسول الله صلى الله قال رحمه الله قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في صلاة القاعد في النافلة باب da yazo yake bayani akan sallar mutum da zai yi a zaune a sallar nafila bambanci tsakanin wannan tarjamar da waccan tarjamar shine waccan tarjamar a wannan tarjamar bayanin cewa idan za salla sallah a zaune to ya kamata ka yi a ciki zai nuna mana cewa ashe za ka iya farawa a tsaye sai ka zauna ko za ka iya fara a zaune kuma sai ka tashi kuma za mu ji cewa za ka iya kana zaune ma sai kuma ka yi zaman samar kwatai an san zaman samar kwatai ko wanda muka yi bayani irin wanda da yawa daga cikin wanda suke zaune suke yi mutum bai sa littafi a gabansa ba sai ya haɗa gwiwoyinsa su kallo haɓarsa sai kuma ya sa hannunsa ya tallafo gwiwoyin nasa za mu ji a ƙarshe hadisin da ya kawo kenan yadda ya kamata mutum ya zauna قال الإمام عبيد الله وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن السائب ابن يزيد ساعد ابن السائب ابن يزيد ابن سعيد wanda shine sahabi na ƙarshe da ya mutu a Madina Allah ya ji kansa da rahama ya ƙara yadda a gare shi akhir ban mata fil Madina an al-Muttalib ibn Abi Wada'a Muttalib ibn abi wada'a shi abu wada'a din shine al-harith ibn sabira al-harith ibn sabira kamar yadda ibn hajar ya kawo a cikin at-taqrib da kuma rijalul kalabazi ibn sabira as-sahmi wanda yake dan kabilar banu saham wanda mun yi bayanin kabilar banu sahun ko suwaye tun a baya a ɗan karatattukan da muka yi to wannan shi a wato ya ji daga hafsa bintu da hafsa zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam hafsatu bintu umar ibn al-khattab al-qurashiyyah al-adawiyya zaujin rasulullahi sallallahu alaihi الله عليه وسلم وابنة أمير رضي الله عنها وعن أبيها وعن سائر الصحابة أجمعين وعن جميع أمهات المؤمنين من ترجمة حصل هناك بابا بقات سيدنا ساكب ترجمته أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صبحة آه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في صبحته قاعدا قبط ta ce ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ba yayi yi sallan nafila a zaune komai gajiyar da yana yi ko da kafafuwansa za su kumbura su dinga zub da ruwa kana salli hatta tafattarat kadamahu kamar yadda hadisai suka tabbata akan haka tace ban taba ganin sa yana yi ba hatta kana qabla wafatihi bi'ani har da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama. ya kusa rasuwa ya zama saura shekara ɗaya ya rasu to a wannan lokacin ne cikinsa ya nauyi ya zama baya samun damar ya tsaya kamar yadda ya saba to a wannan lokacin ne fakana salli fi subhatihi ƙa'idar sai ya zanto saboda ya tausaya wa kansa ya kuma ci gaba da sallah don kada ya je garin tsayuwar kuma ya je janyo abin da in yayi ta yau ya yi ta ƙarshe ke. to shi yasa anan akwai koyarwa da cewa mutum ya tausasa wa kansa ko da yana jin nishaɗi na cewa zai iya yin abu sama da yadda yake to saboda gaba ya yi ƙoƙari ya tarbiyyantar da kansa akan a yadda gaba zai iya samu ya jajirce ya yi kada ya takure kansa ya taushe kansa a yadda da kansa zai ji yatsani sake kakka zo ka ce kai lalle ka matsanta kullum sai ka yi izu goma a sallar tahajjudi ko kuma ka ce kullum sai ka yi izu ishirin in kana da karfin yi kuma ka tabbatar da cewa yin hakan ba zai sa abin ya ginshe ka ko ya gundure ka ba sai ka yi amma in ba haka ba to gwanda ka tsaya ka yi sai sai sai yadda idan ka yi insha Allah gobe ma za ka sake samun sauki yi in kasancewa izu ɗaya ma zai gagare ka kai rabin izu kai in ma ka san rabin izu zai gagare ka kai iya yadda za ka iya manzala sallallahu alaihi wasallama yake cewa wanda duk ya tashi ya sallar ya layl da aya goma lam yuktab min al-ghafilin ba za a rubuta shi cikin masu rafkanannu ba wanda ya yi farko wanda ya salla da raka'a uku da aya uku lam yuktab min al-ghafil wanda kuma yayi sallar tahajjudi da aya goma za a rubuta shi cikin masu alkunutu da tsayawa cikin dare wanda kuma yayi da raka'a da aya 100 shi kuma wannan a kutiba minal muqantari za a rubuta cikin wa'anda ran alkiyama da gudu za a tsallake su za a tsallake da su siradi wanda kuma ya iya karanta aya dubu kutiba minal zakirin dhakirin Allah kaseeran wa kowa da irin kasansa insha Allah kuma ba za ka rasa alheri ba gwargwadon yadda za ka iya to sannan ta ce sai manzo Allah sallama ya zauna to wa kana yaqra'u wa bis-surati fayurattiluha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana karanta sura fa tiluha sai ya rira rattala shi shine idza qara'a wa taghanna bi Shi ne at-tartil kenan laysa minna man lam yataghanna bil qur'an ya zama akwai bambanci tsakanin karatunka da karatun jarida wannan shi shine at-taghanni bil qur'an ka rera shi ƙwarai da gaske rera wanda wanda ji zai ji daɗi. amma tare da ba kowane harafi haƙƙinsa domin da yawa daga cikin malamai ma sun tafi akan cewa abinda ake rufe da at ɗin din shine al-qira'atu bit-tajwid kuma wannan ra'ayi ra'ayi ne mai kyau kwarai da gaske domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karatun alqur'ani da tajwidin sa yana ba kowane harafi haƙƙin sa yana kuma matsantawa akan kowane harafi ya bashi abin da ya cancance shi na sifa idan harafi ne da ake kar ake gara shi akan harshe kamar ra to mazala suma yana gara ta akan harshe ta fita idan harafi ne wanda ake fitan masa da sauti wanda ake so a ji alamar sautin nasa ya fita kamar sa da za da sa to mazala suna yana fitar da su a haka da ka ba ka jin sa ɗinsa ka zaci sa ce kuma ka zaci sa ce idan kuma harafi ne da ake danne shi a takure shi domin ya fita irin su ta ta da da da to mazala sama yana fitar da su shi yasa ma Allah subhanahu wataala yake ce masa warattilil qur'ana tartila kuma wannan yana cikin abinda malamai suka fassara alladhina yatluna alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati shine bitajwidihi shi yasa ibn al-jazari Allah ji kansa da rama yake cewa wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun man lam yujawwid al-qur'ana afim li'annahu bihi al-ilahu anzala wa hakaza minhu ilayna wasala aw al-akhdhu bit tajwid ka karanta al-qur'ani da tajwidi hatmun tilas ne lazimin dole man lam yujawwid al-qur'ana duk wanda bai karanta al-qur'ani da tajwidi ba asimun ya saba wa Allah li'annahu bihi al-ilahu anzala domin ai Allah da ya tashi saukar da Qur'anin da tajawidin sa ya saukar da shi wa haka hakaza minhu ilaina wa wasala kuma daga Allah zuwa ga mala'ika Jibril zuwa ga manzon Allah sallallahu ta hanyar sahabbansa ta hanyar tabi'ai da isnadin haka ya iso zuwa gare mu da haka wajibi ne idan za ka karanta alkur'ani ka yi da tajwidi amma yi da tajwidi ba yana nuna <clears throat> yi da muryar wana da wana da wana kawai ba a'a ba laifi ne ka zaɓi waɗanda suka iya suka kware ka dinga ƙoƙarin haska muryarka akan muryarsu domin ka samu ƙanshin muryarsu a lokacin da kake karanta alkur'ani musamman in ka gamsu da karatunsu ko mutane sun gamsu da karatunsu amma idan ba haka ba ko da da karatunmu ne irin wanda muka saba da gargajiya in dai a ciki akwai ma'anar rerawa kuma in dai a ciki akwai ma'an akwai fitar da kowane harafi da yin madda yadda ya kamata da yin da shigar da tajwidin da shigar da idgami a inda yake bukata da izhari a inda yake bukata da ikhfai a inda yake bukata to idan kai haka yayi koda da irin muryar mu ce ta mu ta gida ba sharadi ne dole sai ka koyi muryar mutanen gabas ba ko mutanen yamma ba mu ma Allah ya yassare mana namu akwai bilmunasaba akwai mutanen da Allah ya hore musu iya karatun alkur'ani hatta a masu karatu da allo kwanan na ake ta wani abu wanda yake bibiya ta a facebook na yi wata tambaya na ce na ana yawan cewa wai a zo a yi rantsuwa da ƙur'ani bugun gwani na dudu ko to ni na taɓa jin labarin shi gwani na duda Allah ya kansa amma ban ci labarin sa yadda ya kamata ba sai wani matashi ba Allah a cikin Facebook din sai magana ta motsa shi sai ya ba da amsa a wannan karkashin shi abin da na dawwana din na rubuta kuma daga baya ma sai ya ma ɗanyi wani kwariyar rubutu kuma ya ma ya alƙawarin cewa zai fitar da rubutu sosai akan matsalar na ya turo min da lambar wayarsa sai na kira shi sai ce shi almajirin mu ne a legal yayi karatu kuma daga baya yana da sha'awar bin tsangayoyi da jin irin waɗannan labaran to ya ji ya tattaro maganar labarin shi gwani na dudin ya ce ya haddace alkur'ani ya rubuta shi a bisa tsarin mu na rubutun ƙur'ani na asali namu mun nan wannan ƙasa mai albarka ya ce ya dangane har da sudan ma wajen neman ilimin ƙur'ani da tajawidi ya ce yawancin waɗanda suke karanta ƙur'ani da tajawidi a irin karatun allo to za ka ga irin almajiransa ne ya ba da misali kamar gwani malar rabi ɗan tinki allah ya gafarta masa baban isiyaka rabi allah ya ji kansa da rama da irinsu gwani ɗan zarga Allah ya gafarta masa babansu gwani yahuza gwani lawi da sauran gwanayen 'ya'yansa da jikokinsa akwai manya-manyan malamai kwarai daga sai wanda in suna karanta alkur'ani akwai gwani alaran mamalan daudu mai rasuwa a nan gwale yake shi ma amma asalin mutumin miga ne ta jigawa da manya-manyan gwanayen da in suna karanta alkur'ani da irin yadda muke karatunmu na gida amma kuma za ka ji in suka fara karantawa ba za ka so su tsaya ba kuma suna ba wa kowane harafi haƙƙinsa da abin da ya cancance shi To in kuma Allah ya taimake ka ka iya irin na can mutanen gabas din. akwai mutanen da Allah ya buɗa musu suka karanta alƙur'ani suka bar shi a matsayin sadaka jariya daga cikin su akwai sheikh mahmud khalil alfusari Allah ya gafarta masa da rama wanda baya karɓar kuɗi kamar yadda aka faɗa irin ɗan lada da ake bayarwa ko kuɗin mai ko kuɗin mota akan zuwa da yake yi ya karanta alkur'anin a ɗauka shi ne farko wanda ya fara yin karatun kur'ani aka ɗauka a cikin kaset na rediyo kuma yana zuwa a filin arfa a bashi kujera a zaunan masa da kujera ya karanta alkur'ani ko a masallacin manzan Allah sallama kusan shi kaɗai aka yi wa wannan alfarmar bayan shi musamman mutanen misar sun taka rawa sosai wajen yaɗa karatun alkur'ani da horas da mutane akan wuya musamman akwai ah, abin nan siddiq muhammadu siddiq al-mashawi allah ya gafarta masa da rama da waɗanda suka zo a bayansa e to da irinsu sannan kuma da mutanen saudiya su ma ba za a basu a baya ba musamman karatun ah, sheikh ah, huzaifi allah ya ƙara masa lafiya wanda yana daga cikin mutanen da allah ya sare musu iya karatun alƙur'anin wanda da wahala ka ci karo da wani kuskure a cikin karatun suna alkur'ani ga su sheikh ibrahim al-akhdar aliyu qayyim wanda ne shefu makari'i al-masjidin nabawi bayan su ga su manya-manyan malaman da suka sajjala ƙur'ani su sheikh muhammad ayyub na baya-bayan nan da ya rasu allah gafarta masa malamin a jami'a shi ma da waɗanda dai yanzu haka ake jin karatunsu ko dai su ya birge ka haɗe da muryarsu ko kuma muryarsu ta birge ka da yawa daga cikin limaman harami su aliyu jabir allah ya gafarta masa da rahama da irin su mahir ibn ahmad al-aikali da sauransu su subaiti da su ali sheikh wani haddasa ta birge ka wani haddar da karatun da iya tajawidin iya adai da khushu'in da maqamat da sauransu ga su Saud Shuraim shi ma Allah ya kara masa lafiya da su Sheikh Abdulrahman Sudaisi da Abdullah bin Awad al-Juhani da sauran sauran malaman da yawa kuma kuma kuma anan irin su Sheikh Ja'far Mahmud Adam Allah ya gafarta masa bayan shi da da yawa daga cikin malamai da alarmomi waɗanda suka bar mana tarihi wasu sun yi a cikin kaset ga eh, dr ibrahim ilyasu shi ma ya yi nasa kwanan nan kuma ya yi sosai kwarai da gaske akwai sheik muddassir adam shi ma yana nan a kai ya yi shi'uba zuwa izu arba'in an asib muna fata allah ya ba shi ikon kammalawa da sauran matasa dai masu tasowa abinda ake so shi ne mutum ya rera alkur'ani kuma ya fitar da kowane harfi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana yurattiluhu yaqra'u surata wa yaqra'u surata fayurattilaha hatta takuna atwala min atwali ha wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi a cikin ashabu kutubu sita a nan zamu dakata abinda muka fara dai Allah ya ba wanda muka kuskure kuma Allah ya kai mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ajma'un idan yayi sallah a zaune ku yi sallah a zaune sai suka ce wannan riwaya ita ta shafa waccan riwaya dan haka yanzu magana ce ta an-nasakh wannan shine akhiru amrai rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam to amma wannan riwayar za ku ga ai ba ita ce ta shahara a malikiya kwata-kwata abin da ya shahara a cikin littattafanmu mu abin da shine a cikin muktasar ne a cikin mudawwana ra'ayin malik na ƙarshe shine baya halatta ga liman yayi ma sallah in yana zaune ma tunda ai mun ji ko wa asharatun makruhatun fin naqli imamatul aqra'i wal ashalli ko al ashall shine gurgu wanda ba zai iya tsayawa ba to sai suka ce in har mutum ya zan haka yake to ma kwata ba ma zai ja sallah din ba saboda ka sai a samu wanda yake sahihi wanda shi ba sai ya zauna ba sai suka ce kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da sahabbai a tsaye kuma shi gashi a zaune amma ruwaya da ta shahara daga malik kamar da na faɗa kuma ita ci ne ra'ayin muhammad bin al-hassan ɗalibin imam abu hanifa sai suka ce har yanzu dai mu muna nan akan wai za salla jalisan fasallu julusan to ya za a yi da wannan ruwaya suka ce wannan hikayar wani abu ne da ya faru akan annabi da sahabbansa wanda kuma faruwarsa akan annabi da sahabbansa baya zama lasisi gare mu tare da wancan hanin da haka wannan khususiyya ce ta annabi a lokacinsa akwai kuma da yawa daga cikin abubuwan da suka faru a lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama an basu su takaita a iya wannan lokacin ba a ƙara musu lokaci ba so saboda haka sai suka ce to mu abin da muka tafi akai shine wannan hadha khasun bin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ah, sun kawo ruwayar jabir al-ju'fi an an sha'bi mursalan cewa manzala sallallahu yana cewa la ya ummanna ahadun ba'di jalisa kada wanda ya sake jan limanci bayana a zaune wannan yana daga cikin dalilan da su malikiya suka kafa hujja da shi wannan ruwaya gaskiya tana da matsala daga cikin matsalolinta akwai jabirin ju'fi wanda rafidi ne shi'i ne kuma za'ifi ne abu na biyu kuma mursal ne hadisin na amir ibn shirahil al-sha'abi wanda kuma yana ɗaya daga cikin az'aful marasi balma in dai hadisi ya zo mursal daga sha'abi to wannan alama ce ta cewa bai ma inganta ba kwata-kwata sannan kuma har yanzu dai Eh, sun kafa hujja da cewa shi liman kamar mece eh, hadisi da ke cewa shi liman mai ceto ne ga waɗanda eh, ake